da shugaban kasar najeriya shine ya fara yin jawabi na maraba kuma inda ya yi tuni cewa a turidu na shekara ta dubu da ɗaya a lokacin da aka dubi hanyoyin da 'yan afirka za su fito da matakan da za su yaƙi waɗannan cututtuka domin tabbatar da cewa waɗannan cutuka na su da zazzabin cizon sauro da tarin fuka wanda shi ne ko su ne cutukan da suka fi addabar al'ummar afirka an yaƙe su kuma an samu galaba ba tare da ci gaba da dogara baki ɗaya akan kasashen ƙetare ba ya bayyana cewa kawo yanzu an samu nasara sosai sosai akan yaƙi da wannan cututtuka kuma yanzu lokaci ya da ƙasashen afirka za su dubi hanyoyin da za su kafa cibiyoyin da za su ƙirƙiro ko yin magungunan waɗannan cututtukan da kansu kuma har watakila su rika sai da waɗansu ƙasashe na duniya waɗanda ke da bukata. To shi kenan madalla wakilin kenan a can Abuja Umar Faruk Musa gode Umar. To madalla huta lafiya.